Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Saura abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2022. bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan takarar neman kujerar shugabancin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sun ce sun shirya tsab domin shiga a fafata da su bayan da jam'iyyar ta fitar da kuɗin sayan fom kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan gasar bil hashim gumel da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris. Wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. Sakatariya labaran fadar White House John Saki ta sanar da shirin balaguran na Biden sa'o'i bayan da sakatare janar na NATO John Stoltenberg ya kira taron yana mai cewa mambobin ƙawancen za su tattauna game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine da bayar da goyon baya mai karfi ga ukraine da kuma ƙara ƙarfin matakan tsaro na neto biden ya faɗa manema labarai da yammacin jiya talata cewa mamayar da putin ya yi wa ukraine ya haɗa kan mutane a duk faɗin duniya a yau laraba ne ake sa ran gwamnatin ƙasar za ta sanar da ƙarin matakan bayar da agaji bayan jawabin da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi gaban majalisar dokokin amurka a ɗaya ɓangaren kuma a wani jawabi mai rai da ya yi gaban majalisar dokokin kanada shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ta kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya ukraine inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kai wa garuruwan sa harin bam a kashe mutanensu a cikin jawabin faifan bidiyo shugaban na ukraine ya zargi sojojin rasha da rusa komai gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tuni sun kashe ƙananan yara a Ukraine casa'in da bakwai in ji Zalaski. Ya ci gaba da cewa ba wani abu mai yawa muke nema ba, muna neman adalci, a ba mu goyon baya na gaske wanda zai taimaka mana mu yi nasara, mu kare kanmu don ceto rayukanmu, wanda hakan ya sa ya sami yabo daga 'yan majalisar. Ya sake nana ta kiran da yi na hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya Ukraine don dakatar da ruwan bama-bamai. Ƙasashen neto ciki har da Canada sun yi watsi da shawarar saboda fargabar za ta kai ga faɗaɗa rikicin. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu. Lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matukan muhimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yakin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Guangdong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda an sanya dokar hana zirga-zirga a lardin jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da birnin changchun mai masana'antu a ranar talata jami'ai a birnin lanfang da ke kusa da birnin beijing sun ba da sanarwar ɗaukar wani sabon mataki na kulle kamar yadda jami'ai a dongon wani birni a lardin wandong suka yi akwai kuma shaidun da ke nuna cewa kwayar cutar na yaduwa a wasu sassan kasar lamarin da ya haifar da hasashen cewa za a iya ƙara ɗaukar matakan kulle. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko, yayin da jami'ar APC mai mulki a Najeriya ke shirin gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa. wasu 'yan takarar neman shugabancin jam'iyyar sun ce sun shirya tsab don shiga a fafata da su a zaben jam'iyyar apc ta fitar da sanarwar kuɗin sayan fom naira miliyan ashirin don takarar shugaba da kuma naira miliyan goma ga mataimakin shugaba yayin da sauran mukamai naira miliyan biyar daga abuja ga rahoton da wakilin nasiru da mail hikaya ya aiko mana alamun da ke nuna jam'iyyar apc da ke karagar mulki a najeriya ta fara shirin babban taron ta ranar 26 ga watan nan shine fitar da wannan sanarwa da ta biyo bayan raba mukamai ga shiyoyi inda yankin arewa ta tsakiya zai samar da shugaban jam'iyyar dukkan manyan 'yan takarar ashiyar masu hannu da shuni ne da suka hada da tsoffin gwamnoni irin su tanko almakura na jihar nasarawa abdullahi adamu shima daga nasarawa george akume da dan majalisar dattawa sanata sani musa da ke cewa ya shirya shata dagar zaben Musa na martani ne kan rade raɗin tsayar da sanata Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaba. Ni kuma na yi tabbatar cewa duk ranar da shugaban kasa zai ce ga wanda yake so. To mu da muke biyayya za mu bi shi. Idan kuma shugaban kasa ya ce ni yake so na yi imani har ga Allah wayansu za su bi. To wannan zance yadda ka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida mu ma haka muka gani tunda babu wani daga fadar shugaban kasa da ya neme mu ko kuma daga jam'iyya suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka ɗauka. masu biyayya ne ga jam'iyya duk abin da jam'iyya ta fito da shi in dai an fito da shi ta hanya yadda ya kamata ba mu da cece ku ce Muhammad Sa'idu aitsu shine mafi karancin shekaru a 'yan takarar ya ce shi ma a shirye yake wajen samo kuɗin fom ɗin. to wannan kudin da aka sa ba zai buwaye mu ba ba zai ba mu tsoro ba insha Allahu zura ran alamis mu ma za mu siya fom mu shiga wannan takarar kuma muna kira ga magoyan bayan mu na kasa ga baki ɗaya cewa wannan ba mu muke ba matasan jami'an APC ke takara a nasa bangaren mai neman takarar shugaban matasa Abdullahi Sidi Ali da tsarin shiya ya sa ya koma neman mataimakin shugaban matasan ya koka ga cewa an zumbula kuɗi. wani in ma bai biya wannan kuɗin ba ba shi asara ba jam'iyya yau asara saboda mutum ne wanda yake nagartar da zai iya taimakawa wurin ɗaga darajar jam'iyya ana ta korafi akan wannan kuɗi ya yi yawa kuɗi ya yi wuta matasa ma gaskiya ya musu nisa kai ba ka ga ɗaukar nagarta na da alaƙa da kuɗi da mutum yake da su ina ko kusa ko kaɗan don masu iya magana sukan ce ma jarumi yana suna ne ba wai ta kuɗi ba don ku jarumi baya neman kuɗi kuɗi akwai inda suke da gurbi sannan jarumta akwai gurbinta. a tamawa shugaban muhammadu buhari ma ai lokacin bashi da kuɗi sai da aka taru aka saya masa fom na takararsa to wannan kuma jam'iyyarsa ta riga ta yi karfi in hakan ya faru ba za a yi mamaki ba to amma shugaban muhammadu buhari abin da za a kalla ai tsohon shugaban kasa ne in ma ka cire tsohon shugaban kasa ai yayi ministan mai a 1975 lokacin mulkin obasanjo na farko zai san mutane daban-daban masu kuɗi daban-daban kuma sannan ya mai shugaban kasa to shi hada kuɗi a wurin sa za a iya hada mai kyauta ma ya zama mai muhimmanci jam'iyyar ta kawar da umarnin kotu na dakatar da babban taron da kuma rage tsamar gwamnoni matukar taron zai yiwu kuma ba zai bar baya da kura ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Toma da Allah gaida Nasura da Mail Hikaya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. fiye da watanni shida bayan janye sojojin amurka na ƙarshe daga afghanistan barazanar da kungiyar isis ta yi afghanistan na karuwa ko da yake sabbin alkalman leƙen asiri sun nuna cewa gargaɗin da aka yi tun farko na cewa kungiyar na iya kai farmaki kan amurka da ƙawayenta nan da wata mai zuwa yana nan bayanan leƙen asirin daban-daban daga amurka da wasu ƙasashe sun yi gargaɗin cewa kungiyar da aka fi sani da isis khorasan ko isis k ta kusan ninka karfinta zuwa sama da mayaka dubu hudu a lokacin da taliban ta karbi ikon afghanistan a bara kwamandan dakarun amurka a gabas ta tsakiya da kudancin asiya ya faɗa jiya talata cewa ba tare da ci gaba da matsin lamba daga dakarun amurka da na afghanistan da ke samun goyon bayan amurka ba ƙungiyoyin ƙawayen isis na ƙarfafa mata gwiwa mun damu da yanayin ci gaban isis ke in ji kenneth makanzi ga 'yan majalisar dokokin amurka sai dai yayin da kungiyar isis kurasan ke ci gaba da kasancewa cikin hatsari kungiyar ba ta yi saurin murmurewa ba kamar yadda wasu jami'an amurka suka ji tsoro tun farko daga ƙarshe an kashe 'yan jarida pia zakwiski da Oleksandra Kushino lokacin da suke neman labarin yakin Ukraine a ranar Litinin a wani harin da ya raunata wakilin gidan talabijin na Fox News Benjamin Hall. Tashar talabijin ta Fox News ta Amurka a jiya talata ne sanar da cewa mai ɗaukar hoto Zaksuki ya mutu a Ukraine. Kushno ɗan jarida ɗan ƙasar Ukraine mai shekaru 24 shi ma an kashe shi a wannan harin. Zaksuski mai shekaru 55 an kashe shi ne lokacin da bam ya afka motar da ma'aikatan labaran ke ciki a horanka kusa da Kiev. A cewar wata sanarwa da aka raba ma'aikatan gidan talabijin ɗin. An kuma kashe Kushinova ɗan jarida ɗan ƙasar ukraine da ke tare da su a lokacin in ji anton grashchenko mai baiwa ministan harkokin cin gida na ukraine shawara a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama ko naka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya a kan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kan ka za ta fake dan Allah dan uwa Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anin yana cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, mu mai da hankali a kan bukatun matan Najeriya na ganin cewa majalisar tarayya ta sake duba game da bukatunsu da ba su dama a dama da su a cikin harkokin siyasa, gwamnati da kuma jam'i siyasa. Wanda ya zo daidai da taken ranar mata ta duniya a bana, inda muka karbi bakoncin barista Hassana Mariga Tula, malama hannan Isa da malama Habiba Ahmad. da kuma hajiya sa'id sa'ad mun kuma karkara shirin a daidai inda malama habiba take cewa tun da dai ƙasa ce da maza da mata suke zama a ciki kuma an yi bincike an ce mata dai a Najeriya sun kai rabin mazaunan 'yan Najeriya. To ya kamata mu ma dai muna da wuri don mu samu yi magana ba faɗa matsalolin mu zai kawo haɗin kai sosai a cikin majalisar tarayya kuma in an kawo matsaloli na maza da mata za a zauna a tattauna shi yadda ya kamata. Kamar yanzu wannan bukatun da muka kawo ta a ce da kwai isasshen mata a cikin majalisa tarayya na Najeriya lafiya da ba a kai ga haka ba da an zauna an tattauna an duba an gani yadda za a yi to daga nan za mu dura a yau ai sauraro lafiya to barista hasana kina gani wannan zanga-zanga zai haifar da ɗani ido eh mata sun kai kukan cewa ba a damawa da su ba a jin muryarsu a kasan nan ba a komai da su to da yawa muna samun matsala a kasan nan gashi nan dai an sa shi a dokokin amma kuma aiwatarwa yakan zama damuwa don ba mu da wakilci masu yawa a majalisar dokoki da majalisar tarayya idan mun samu mata masu wakilcin mu sosai a gurin nan ai aiwatarwa ba zai zama da damuwa ba amma su kalilan ne ba su da yawa sai aiwatarwa zai zama damuwa to mu kira muke yi da gwamnati a taimaka wajen aiwatarwa mata su fito fannin siyasa mata su zama dumu-dumu cikin gwamnati saboda yayin da mun kai kukanmu su za su tsaya tsaya mana sayin daka su za su tsaya mana a gaba saboda kukanmu ya kai kan teburin wanda ya kamata a ce ya ji kukanmu kuma za su tsaya sayin daka a samu a aiwatar da wannan da aka saka shi cikin dokokin kasa amma ka duba najeriya gaskiya adalci dai babu shi domin majalisar dokoki majalisar tarayya in ka duba a kasan za ka samu cewa mata ba su da yawa mata kalilan ne ka ban shi honorable gudaje wanda yake wakiltan gwiwa ya taba faɗi a national assembly ya ce in aka bar mata sun yawa a national assembly wata rana rana ko magana ba za su iya yi ba tamkar dai maza suna gani dai kaban in aka ba ma mata guri wata rana za su kwace gurin ne gaba daya amma kuma matan mu an san mu dai da haɗin kai an san mu da tausayi an san mu da ya kamata mu dai bayan adawa bane mu muna so ne ka sanya geru so da kowa ya samu zaman lafiya so da kowa a yi mai imani mu fatan mu kenan kar a tauye mana yancin mu inda ya kamata a sa mu a samu gurin mu kira kenan da muke yi ga gwamnatin tarayya sannan kuma a taimaka duk inda aka ce za a yi a yi ba wai a faɗi ba ne aikatawa ya zama damuwa. Malam Habibu wasu na cewa wace irin rawa matan da aka ba su dama suke takawa da har za a buƙaci a ƙara mata fin wakilai mata da ake da su a fannoni daban-daban. mata da suke cikin siyasa suke cikin gwamnati kuma da suke ma cikin majalisar tarayya ta najeriya yanzu suna iyaka kokarin su su gan cewa mata sun karu cikin gwamnati don in sun fito da matsalolinsu za a fa ganewa kuma in sun zo da bukatansu za a fa ganewa kamar duk wani zanga-zanga da muke yi ko kuma duk wani bukatu da muke nema da su muke bi suke biya mana mu kuma suna iyaka su kuma an dai za a bi ta nasu ne a ciro yanzu matan da suke cikin majalisar suna magana abin kwarai to yanzu dai zan ɗauko wani magana su mazan da suke cikin majalisar shin shekara nawa yanzu sun yi abin kwarai ai abin ba maganan ko mace ba ce ko na mace abin shine ya zaman cewa da kwai mutane a ciki don ko na mace ne ko namiji da kwai na kwarai kuma da kwai wanda ba na kwarai ba amma yanzu dai inda za mu duba su matan ma sun kai yawan da za a duba a gani cewa wa'innan na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne duk wani abin za mu sa a cikin lissafi kuma za mu gan cewa mata sun iyaka kokarin su muna da sanatoci muna da 'yan majalisar da suka yi abubuwa kuma suka yi abun da ya kamata. Hajjami ne ra'ayinki. To batun a ce wai waɗansu da aka tura ko ba su yi aiki ba ko kuma wani abin can wannan zance ne na kawai mazan guda nawa ake turawa suke mana barna. Ai kamun mace ta barna ko a gida ne yau hajiya a gidanki in kana da 'ya'ya mata da 'ya'ya maza kamun a kama mace da laifi sai kin kama namiji su. Neca din mace ce ita mace dama kamila ce saboda haka ana kyauta da zata in ta kama mulki za ta yi na kwarai. Kuma in gaya miki mace Allah ya bata iko ta zanto inda ake wakilci wanda ya shafi ƴaƴanta to sai da an samu mutuniyar banza. Ki samu dama ki je ki ga da ake gudanar da zantuttuka akan ilimin yaran rayuwar yaran talaucin al'umma sannan ki je ki shi namiji baya directly tare da gida kamar yadda mace ke saboda aka zafin halin da muka shiga yanzu zai sa mace in Allah ya bata dama hankalinta zai ki ga ya natsu akan yadda za a gyara. Malama Hanan wani irin kokari kungiyar da kike shugabanta take yi wajen harzika mata. Ba karamin ci gaba bane muka samu to amma da na zauna na ɗan ginawa guntun bincike a kai sai na ga cewa matan arewa ba a wani yawan la'akari akan matan arewa so a ƙungiya na a ngo na muka zauna muka yi decidin da cewa to ai ba wai babu matan bane waɗanda sun taka rawar gani akan matsalolin mata muka zauna muka fidda wasu muka ce to akwai program ɗaya zuwa biyu da muke son mai na ɗaya za mu yi recognizing mata ɗari a arewa waɗanda sun taka rawar gani ko kuma suna kan taka rawar gani a arewacin najeriya su ga da cewa mata sun samu su mata sun samu abin yi mata an dama da su sannan an ba su dama su yi abin da ya kamata a al'umma ya zan su ma ko a siyasance ko kuma a gefen karatu ko a gefen sana'o'i da duk makamanta hakan ga mu jinjina musu akan wannan abubuwan da suke na biyu kuma duk da an taka rawar gani akwai matsaloli wanda matan arewa da yara da har ma matasa suke fuskanta za mu ɗauki uku daga cikin waɗannan matsaloli za a zauna za a fidda matsalolin nan za a ga menene ya kamata a yi mu taho mu NGOs, foundations da policy makers da decision makers duka waɗanda ya kamata a ce sun halarci wannan taron saboda a samu maslaha a samu mafita akan waɗannan matsaloli abubuwan da muka kammala ko kuma muka samu muka fito da su za mu samu work plan inda za a yi amfani da su sannan mu ga cewa lallai tabbas tabbas wannan abin ya kai inda ya kamata sannan gwargwado an samu maslaha akan waɗannan matsaloli insha Allah. To hajiya wace irin matsala rashin fitowar mata a fannonin siyasa yake haifarwa a al'umma? Wannan matsala ta rashin fitowar mata siyasa ta gallabi ko'ina a duniya. Amma abin da zai baki mamaki shine duk ƙasashe wanda suka so ci gaba sun yi nazari yanzu sun gane cewa ba tafiyar siyasa da tafiyar shugabanci da duk wani abu da ya shafi al'umma ya kamata a janyo mata a duk inda suke yanzu kamar ruwanda dinnan da suka yi yaƙi kwanaki duk abu ya lalace musu sun tabbatar cewar kashi hamsin a cikin ɗari da ke majalisa mata ne yanzu a duk afirka kusan sai in ce duk duniya babu kasar da take samun ci gaba a sauri da yunkurin ci gaba kamar kasar rwanda kuma zan iya ce miki ɗaya daga cin dalilan sun janyo mata a cikin harkar siyasar su ce yanzu rwanda ta zama abin bada misali a afirka haka ga nan ga duk inda aka ce akwai mata majalisa saboda matsalolin al'umma ta hanyar mata suke shigowa duk abin hanyar harkar lafiya ce za ka ga ta shafi mace idan hanyar makaranta dukka ki duba ki ga abin da suke damun al'umma suna ƙarƙashin mace ko kuma ta silar ta hanyar ta za a samu gyaran su gaskiya kasashen duniya sun ci gaba yanzu mata suna majalisu a ko'ina in kika je morocco in kika je uganda nan ghana ko'ina mata sun fito najeriya ce take da matsala har yanzu to mai sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar wuni lafiya da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. za fara cin da mu na wannan makon ne da jaridar da mai sabi da kasar jamhuriyar kamaru an tarwato mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru hali da hukumar lafiya na kasar sun hana shan tabar shisha a faɗin kasar domin yadda yanzu haka matasa suka ɗauki abin a cikin wani sabon salo kuma hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru sun nuna cewar zukar tabar shisha yana wargasa rayuwar matasan kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar nan ta kasar kamaru mutation ta hango mana cewar yadda yanzu haka aka fara samun waɗansu ta gari masu sayar da siminti a kasuwar bayan fage a cikin kasar baki daya tana sayarwa al'umma siminti a farashi mai rahusa ga dukkan alamu dai ana ganin cewar wannan simintin ba shi da inganci kuma lokacinsa ya wuce sai kuma jaridan shi ta kasar jamhuriyar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewa a halin yanzu dai tun da malaman makarantun kasar suka shiga yajin aiki domin neman a biya su haƙoƙinsu na sama da shekaru goma wadda gwamnati ta bangaren ilimi wasu biya su waɗannan haƙoƙin nasu ba yanzu dai sun ce rayuwarsu na cikin barazana a kasar kamaru jaridan expression economy kuma ta tabbatar mana cewar ya yanzu dai gwamnatin kasar kamaru ta yadda da fitar da ma'udan kudade har sai ba miliyar biyu da ɗigo bakwai domin biyan haƙoƙin malaman makarantun kasar jamhuriyar kamaru kasancewar sun fito sun yi zanga-zanga yau kimanin makonni uku kenan ake ta ɗauki ba daɗi da malaman makarantun haka dalika jaridar lusuwar kuma ta kasar kamaru ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar kamaru ta tabbatar wa al'ummar kasar cewar sama da mutum miliyan takwas ne dai a ƙasar suka a karbi allurar rigakafi na kamuwa da cutar coronavirus a faɗin ƙasar baki daya jaridar the sun kuma ta ayyana mana cewar jam'iyyun adawa na ƙasar jamhuriyar kamaru sun game kansu wajen gudanar da wani taro na bai ɗaya domin ganin cewa sun cimma burinsu a zaɓe mai gabatowa a faɗin kasar baki ɗaya a yi tambaya ko za su iya cimma wannan burin nasu kamar yadda wannan jaridar ta yi tambaya a kai za mu kammala shan jaridar namu ne da jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta ce a fagen wasannin ƙasar kuma kulab ɗin pwd ta bangaren bamin da ita ce dai ta fito zakara domin ita ce ta ɗauki kofin waje na gwanaye na ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta ɗauke takwarata club din asir a birnin yawunde ci ɗaya mai ban haushi yanzu dai farko kenan a tarihi an da ita wannan kulob din ta pwd ta bangaren bamin da ta ɗauki wannan kofin Mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru A gaida Muhammad Awal Garba, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels, inda zai shiga wani babban taron ƙungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris, wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. Sakatariyar labaran fadar White House john Saki ta sanar da shirin bulaguran na Biden sa'o'i bayan da sakatare janar na NATO Jan Stoltenberg ya kira taron. A ɗaya ɓangaren kuma a wani jawabi mai sosarai da ya yi gaban Majalisar Dokokin Kanada, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nanata kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya Ukraine. inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kai wa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin tafafen bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai, gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tuni sun kashe ƙananan yara a Ukraine bakwai in ji Zalaski. Yawan samun masu kamuwa da cutar corona virus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu. lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matukan mahimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki daya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yakin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabata cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin wandong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda. an sanya dokar hana zirga-zirga a lardin jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da birnin cancun mai masana'antu to ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon najeriya da niger karfe 3 agogon ghana ku zo wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki har da arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc